radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shar hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan na akwai shirin mu koma noma daga nan mu gabatar muku da shirin gida-gidan iraniyawa wanda su ne abubuwan da za a saurara da allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 23 ga watan nomban shekara ta 2022 wanda daidai da 28 ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan shekara ta 1974 babban zaron majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu kudurori wanda suka buƙaci kafa ƙasar palestine mai cin gishin kanta wannan kuwa ya biyo bayan taron da kungiyar kasashen laraba ta gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da kungiyar kwatar yancin palestinawa ta plo ta zama kungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar palestin baki ɗaya bayan haka ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama wakili mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ko mai wakiltar palestino har ila yau majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo ta bi hanyoyi waɗanda suka dace domin mayar da falasdinawa da suke gudun hijira zuwa ƙasarsu amma kasantuwar isra'ila tana samun goyon baya kai tsaye daga manyan kasashen duniya musamman ma dai amurka da kuma birtaniya faransa jamus da sauransu wannan ya sanya kungiyar plo ba ta iya taɓa komi ba wajen mayar da falasdinawa zuwa cikin ƙasarsu game da kuma ba ta iya kafa falasdin mai cin kishin kanta ba. daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 84 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan nomban shekara ta 1937 jagadish chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangare da rasu an haife shi a ranar 30 ga watan nomban shekara ta 1858 kusa da birnin daka da ke ƙasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi a duniya shine kirkiro radiyo da microphone da ya yi jagadish chandra ya rasu a ranar 23 ga watan nomban shekarar 1937 a garin girde na kasar indiya yana da shekaru 78 a duniya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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 fito da farko ga muhimman su. Ƙasashen yammacin Afirka na taro a kan batun tsaro a yankin tekun Gini. Ma'aikatan jinya a ƙasar Birtaniya na shirin tsunduma a cikin yajin aiki. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta sallame Cristiano Ronaldo. yanzu kuma ga labaran da ke dake ƙasashen yammacin afirka sun yi wata ganawa a jiya talata da takwarinsa na turai a ƙasar ghana a wani yankuri na sake ƙarfafa ƙawancen da ke tsakaninsu a kokarin dakile barazanar har-haren ta'addanci a yankuna da ba su saba ganin makamantan irin waɗannan har-hara ba gidan radon faransa ya bar da rahoton cewa duk da yake babu wata sabuwar sanarwar haɗaka game da hakan da taron na jiya ya ɗauka amma na bangaren biyu sun amince da tsaurara matakai domin dakile barazanar ayyuka na mayaka masu ikirarin jihadi a kasashen da ke yankin tekun gini kasashen na yankin tekun gini dai waɗansu kunshi ghana da benin togo da kuma ivory na ganin karo barazanar hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi wanda ke tsallako iyaka ta arewaci daga kasashen nijar da burkina faso a matsayin hakan wani babban hadari ne ga yankunan su taron na birnin akara yana zuwa ne dai a daidai lokacin da kasashe na yankin tekun ginin suke ci gaba da janye su waɗanda suke aikin wanzar da zaman lafiya a kasar mali kungiyar malaman jami'o'i ta kasa reshen jami'ar ahmadu bello da ke zaria a arewacin najeriya ta yi zanga-zanga a kan rashin biyan mambobinta cikakken albashinsu tare da yin barazanar yin watsi da harkokin ilimi jaridar demokuraɗiyya ta rawaito cewa an gudanar da zanga-zangar ne a cikin harabar samaru inda aka kammala a dandalin mamman kwantagora mambobin ƙungiyar da dama dai sun ɗauki kwalaye masu rubuce-rubuce a kansu waɗanda aka rubuta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar da aka cimmawa gwamnatin uganda za ta jibge sojoji kimanin dubu daya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ƙarshen watan nuwamba ƙarƙashin rundunar da ke yaƙi da 'yan tawaye a 'yan watannin baya nan dai ana gwabza ƙazamin fada a yankin wanda yake fama da tashashen hankula tsakanin sojojin congo da 'yan tawayen m23 lamarin da ya sa ƙungiyar ƙasashen gabashin nahiyar afirka ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙile tashin hankalin sojin kenya dai sun isa ƙasar ne a ranar goma sha biyu ga watan nuwamba kuma mai magana da yawon rundunar soji da tsaro na ƙasar uganda ya shaida wa kamfanin dalancin labaran aap cewa tawagar sojojin ƙasar uganda za ta bi sawunsu nan ba da jimawa ba To jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. a kan farko cikin shekarar 106 da kafa kungiyarsu ma'aikatan jinya a duk faɗin ƙasar birtaniya sun bayyana su ta tsanduma cikin yajin aiki saboda kin yi musu ƙarin albashi rahotanni dai sun ce kungiyar ta ce zaben jin ra'ayi na mambobinta wanda ta gudanar ya nuna cewa aksaransu suna goyon bayan a shiga yajin aiki a faɗin ƙasar ministan lafiya na birtaniya ya bayyana yunkurin na ma'aikatan a matsayin abin da ke ce matakin yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta ce tsadar rayuwa da tashin farashin kayayyakin masarufi da ake fama da su a birtaniya sun sa mambobinta sun koma rayuwa hannu baka hannu kwarya dan wasa cristiano ronaldo zai bar kungiyar kwallon kafa ta manchester united banda dan wasan tare da kungiyar suka amince da kawo ƙarshen kwantaragin da suka kwalla manchester united ta ce da cristiano ronaldo zai bar kungiyar ne bayan can mai rijejinar kawo ƙarshen kwantaragi wanda ke tsakaninsu da shi sannan kuma kungiyar ta ce ta gode kwarai sakamakon gudun da ya baiwa kungiyar na tsawon zaman da ya tare da su inda kuma ya zira kwallaye 145 a cikin wasanni 346 da ya buga ma kungiyar a kwantaraginsa na farko da kuma dawowarsa ta biyu kungiyar ta ƙara cewa kowa da kowa a wannan kungiya ya dukufa wajen ci gaban kungiyar karkashin mai koyar da ita ronaldo dai ya ce bayan tattauna da manchester united sun amince su dakatar da kwantar ragin sa kulla a tsakanin su to jama'a masu rarrai karshen labaran duniyar kenan. da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo ta yau ma dai muna ɗauke da labarai ne masu alaƙa da sauyin yanayi da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana masu iya magana suna cewa zamanin abu a yi shi wa in ji mahaukacin da aka gani yana wanka da ruwan sanyi a lokacin hunturu ko kuma wanda yake jin wuta a lokacin da zafin rana ya tsananta to dalilin ka wannan karin magana dai shine da har yanzu muke yin magana akan yanayi da sauyinsa da kuma tasirinsa a harkar noma da kiwo domin yanzu kamar yadda batun yake shine ana ci gaba da tattauna wannan magana a can masar kuma an shiga mako biyu a jere kullum abin da ake muhawara a kansa kenan to za kuwa mu faro ne daga kan wata kasida a wata mujalla da ake kira zahil ta amurka da ta kunshi bayanin da wata mata mai suna elizabeth gray ta wallafa ita dai wannan mata ita ce shugabar kungiyar kare tsuntsaye da muhallinsu matar ko kuma kasidar ta tana magana ne akan yadda sauyin yanayi ya shafi rayuwar tsuntsaye kuma duk abin da ya shafi tsuntsu bisa dalilai na ilimi ya shafi bil'adama domin fasu tsuntsaye ba su da iyaka ta ƙasa ko ta jam'iyya ta siyasa suna kaɗawa ne ko ina a duniyar nan ta Allah siya da masauki a inda suke so su ci rani a wani wuri in lokacin zafi su tashi daga wani wuri su koma inda yake da sanyi-sanyi haka allah ya tsara musu rayuwarsu don haka idan suna ɗauke da wani alheri to zai shafi mutanen da suke wurin da suka sabka in kuma cutuka suka ɗauko ta wannan cutar za ta iya shafar mutanen da ke wannan yanki idan har ana mu'amala da su ko ta hanyar ci ko kusantar su da wani abu da ya kama da haka wato marubuciyar wannan kasidar ta ce a cikin shekaru hamsin na bayan nan fa adadin tsuntsayen da ake da su a duniyan nan ya ragu sosai to a kwanakin baya ma dai an rubuta wani rahoto akan rayuwar tsuntsayen inda aka bayyana cewa abin da ke faruwa a duniyar tsuntsaye shine a da idan tsuntsu yana yin kwai a cikin watan julai to ya koma a cikin watan jun yake yi wato an samu tazara ta wata ɗaya wato suna yin ƙwayayensu ba a lokacin da ya kamata ba duk waɗannan labarai ne marasa daɗi da suke da alaƙa da sauyin yanayin to wani batun na daban shine daga cikin hanyoyin da sauyin yanayin ya shafi rayuwar bil'adama da akwai tilastawa mutane yin hijira daga ƙasashe saboda matsalar ambaliyar ruwa da kuma fari mai tsanani hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ce ta yi wannan gargaɗin take cewa nan gaba kaɗan adadin masu yin hijira saboda sauyin yanayi fa zai yawa sosai don yanzu ba le na siyasa ko na yaƙi ne kaɗai za su rika sa mutane yin hijira ba a yanzu ma haka dai da akwai mutane da adadin su ya kai miliyan ɗaya da rabi da suke yin hijira saboda wannan matsala ta sauyin yanayi to kalubale da manoma suke fuskanta a ƙarƙashin taron da ake yi na ƙasar masar ya shafi abubuwa da dama babu wata kusurwa a duniyar nan wace tofinta daga tasirin sauyin yanayin manoma kuwa a ko'ina suke a duniya su ne na gaba wajen jin wannan tasiri na sauyin yanayi a matakin farko ya zamar musu wajibi su nema wa kawukansu hanyoyin da za su rayu a cikin wannan sauyin a wannan taron na ƙasar masar wasu daga cikin manoman sun hallara domin bayyana halin da suke ciki. daga cikin irin wannan manoman da akwai wanda fito da kasar finland mai suna kati patenan wanda ya bayyana cewa a halin yanzu muna ganin sauyin da yake faruwa a cikin yanayi duk da haka muna yin shuka da sabbin tsire-tsire amma a lokaci ɗaya muna fuskantar wata sabuwar matsala ta wasu nau'o'i na haki masu illa manomin na ƙasar finland ya ci gaba da cewa a dalilin haka muna fuskantar sabbin cutuka sabbin irin da ake amfani da shi yana zuwa tare da wasu sababbin cututtuka da sai an musu magani na daban ana samun karuwar dumi a cikin yanayi hakanan kuma zafi a farkon wannan shekarar da ake ciki jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta kyakkyawan fata akan harkar noma sabrina elba ta zarci kasashen kenya da somalia inda ta gane idanunta hakikanin abin da yake faruwa na matsalar sauyin yanayi inda ta bayyana cewa lallai manoma suna rayuwa a tare da matsalar da ake fama da ita suna fuskantar sauyin yanayi ta ce mu ma da ba manoma ba muna jin wannan matsala a jikinmu amma dai bai kai girman yadda su kansu manoman suke ji a jikinsu ba ta ce na yi magana da manoma a kan fasahar zamani ta kere-kere da kuma irin taimakon da horon da suke samu daga shirin na majalisar ɗinkin duniya da ake kira ifad e dangane da yadda za su yi sabo da sabon yanayin wannan batu ne mai muhimmanci a wurin manoma. domin ko dai su gano hanyar da za su iya jurewa rayuwa a cikin sabon yanayin ko kuma mutuwa ta masu zaɓi ne a tsakanin yunwa ko mutuwa shi kuwa asusun ba da lamani na majalisar ɗinkin duniya imf ya bayyana cewa an sami karuwar karancin abinci da kaso biyar har zuwa ashirin cikin ɗari a duk lokacin da fari ya balla kasashen habasha malawi mali nigeria tanzania to da fatan za a ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan matsala ma saurari za mu da sa'aya a nan kafin ban kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng

masu saurare assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ya gizo muku mai samu afi ni da mijin waƙar da ya adrama da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin wannan waka. شکستن های هر شب حسی که گم بود تو خنده هامون با تو قصه عشقی که آروم ردش و گم کرد از تو صدامون من با تو گریه کردم هر شب دل ما پس حال تو مثل آروم هر جا بودی به دنبال تو بودم تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بنشینم بیدارم کن از این خواب من هر شب خواب چشماتو میبینم بی من رفتی بی تو موندم عشقی بین ما بود و پنهون شد من دور از no te elijo un yo بیداری که هر شب بی تو نشسته غمگین و خسته تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته باید من مثل هر شب از عشق قصه تنهایی داری وای از تو تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها وای من تا نبارم چون باران بر To a gaishe ka mai samu a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jarin zamun shirin gan lokacin na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. karshen shirin namu baki daya amma da kyan wasu lokaci zamu taso su da gaske labaran da aka riga aka saurara kasashen yammacin afirka na taro akan batun tsaro a yankin tekun gini ma'aikatan jinya a kasar birtaniya na shirin tsunduma a cikin yajin aiki kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta sallame cristiano ronaldo to da ladon maka ƙarshen shirin baki ɗaya sai dan Allah kuma can anjima da yamma za a ji mu dauke da wannan shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya